thank you Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan kara muna mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a yammacin yau. Alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin da ya kasance na karshe a yau. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan rahoton Amurka da ke cewa gwamnatin Amurka ba ta da kibla. Za ku ji abin da ya tsonewa ma'aikatan kamfanin sadarwa na Orange Niger Ido. sai kuma hukuncin da kotun soji ta yanke a ƙasar kamaru inda ta yankewa madugun 'yan aware da waɗansu magoya bayansa hukuncin ɗaurin rai da rai kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayi su ne biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. talata sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ya damu matuka game da gwajin makamai masu linzami da koriya ta arewa take yi a kwanakin nan abin da ke nuna cewa sakataren yana da bambancin ra'ayi kenan da mai gidansa shugaba donald trump wanda bai dauki gwajin da wani mahimmanci ba daga watan jiya zuwa yau koriya ta arewa ta yi gwajin makamai shida masu linzami inda shugaban kasar kim jong un ya ba da hujjar cewa suna yin haka ne da nuna rashin jin daɗin su ga atisayen soja na haɗin gwiwa da ake a tsakanin sojan koriya ta kudu da amurka wanda koriya ta arewa ke ɗauka a zaman barazana ga ƙasar ta makaman biyu na baya-bayan nan da aka harba a ranar juma'a da ta gabata sun yi tafiyan kilomita 230 zuwa cikin teku kusa da koriya ta arewa amma amma da a ce an auna su da wata niyya ta daban da za su iya isa koriya ta kudu da kuma can sojojin amurka da fararen hula da ke zaune a can kim ya ce za a iya koma kan teburin tattaunawa da amurka game da batun shirin kera makamai na koriya ta arewa da zarar an kammala atisayen a ƙarshen wannan watan amma ya nuna sanyin jiki wajen son duk wata sabuwar tattaunawa da koriya ta kudu wani babban jami'in gwamnatin pakistan ya ce rikicin da ya barke tsakanin su da india ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da raunata wasu ɗaruruwan mutane musamman a ɓangaren rikon ita pakistan ɗin wannan bayanin ya zo ne kwana guda bayan da shugaban amurka donald trump ya yi magana da shugabannin ƙasashen biyu masu adawa waɗanda kuma suka mallaki makaman nukiliya inda suka neme su da za su yi zuciya nesa har ila yau pakistan ta faɗa a yau talata cewa za ta kai maganar ta zoma da suke da indiya kan yankin na kashmir zuwa gaban babbar kotun duniya wannan zama ɗarɗar na soja da ake yi a tsakanin ƙasashen biyu dai ya samu asali ne daga ƙudurin da india ta ɗauka na janye wasu dokokin da aka yi shekara ana amfani da su waɗanda suka bai wa yankin na kashmir damar gudanar da su wasu harkokin mulkinsa na yau da kullum. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An fara shari'ar cin hanci da rashawa ta tsohon shugaban kasar Sudan Umar al a Khartoum watanni hudu bayan sojojin su haɓarar da shi. Ana tuhumar Bashir wanda ya shugabancin Sudan da na tsawon shekara talatin da mallakar kuɗin ƙasashen waje ba bisa ƙa'ida ba da kuma karɓar kyaututtuka ba bisa ƙa'ida ba. Lauyan Bashir ya faɗa wa murya Amurka cewa tsohon shugaban yana burin zai ci nasara akan laifin da ake zargin sa da aikatawa na cin hanci da rashawa. هذا هذا هذا شغل سياسي ضخم جدا lauyan ya ce wannan lamari ne na siyasa saboda mutane suna cewa shugaban ya saci kuɗin ƙasar kuma ya fita da shi daga sudan abinda kafofin watsa labarai ke faɗa kenan amma mun faɗi wani abu na daban a gaban kotu kamar har zuwa yanzu babu abin da aka ambata a ciki Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta tuhumi tsohon shugaban da aikata laifuka yaƙi laifukan cin zarafin bil'adama da kisan kare dangi a lokacin yakin da aka kwashe shekaru ana yi a yankin Darfur na Sudan. Gwamnatin Amurka ta gargaɗi ƙasashen da ke bakin gabar tekun Baharum da cewa su kauce wa taɓa wani jirgin ruwan jigilar man fetur mai dauke da tutar iran din da yanzu haka ke ratsa tekun bayan da hukumomin gibraltar suka sako shi ma'aikatar harkokin waje ta amurka ta maimaita zargin cewa wannan jirgin mai suna adrian one yana jigilar mai ta haramtacciyar hanya don samar da kudaden tallafawa ta'addanci da gwamnatocin iran da siriya ke yi amurka ta kara gargadin cewa duk waɗanda suke da hannu a cikin amurka za ta ɗauke su a matsayin masu taimakawa ƙungiyoyin ta'addanci. Sakataren harkokin waje na Amurka Mike Pompeo ya ce shawarar da hukumomin Gibraltar suka yanke na sakin tankamar bayan da suka yi zargi da cewa yana daukar mai zuwa Siriya abin da ya saba wa ka'idodin ƙasa da ƙasa abin takaici ne. yau a gaida Hadiza Kyari da karanto labarai. To bari mu buɗe taskar hotonin nama a ƙasar Kamaru inda kotun soji ta yanke wa madugun 'yan aware a Tabe da magoya bayansa hukuncin ɗauri rai da rai a cikin hirarsu da wakilinmu Garba Awal. alhaji dan asabe mai fada a ji a bangaren yan awaren ya bayyana cewa wannan hukuncin ba zai haifar wa gwamnati da mai ido ba ba wannan ba zai sa shi abinda yake ta wancan sashin ingilishin ɗaya. ba na za a samu wani tasiri ba wannan ma ka wato kamar an taba zuba kamar rancen aka zuba a cikin wuta ya ma kira da suke yi kafin a zauna a sake duk mutane su zaka kama yanzu kuma an garbe su a su rai da rai kaga me za a yi mutanen da aka kama musu shugabannin su an garbe su kuma abin rai da rai kuma a zo a ce a'a wayannan din su ne kuma za a nemi zaman lafiya ta yaya za a nemi zaman lafiya ana so da a sake su kuma a zauna yanzu kuma an ce a'a an daure sai ma ka san kotun kabaru abinda gwamnati ta gaya mata take komai gaskiyanka abinda gwamnati ta faɗa shi kotun take yi. Alhaji Riwani Sharubutu dan jam'iyyar RDPC ne mai mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. Hukuncin ya yi daidai. Domin da da ne da ake bindiga mutane a tsakiyar mutane za a saka shi a bindige shi saboda abin da ya sa an kashe mutane sojoji an kashe mutane yan farin hula an kashe duk saboda shi. To saboda haka a lokacin da da ake tsaye da mutum ne a tseren hori da can a harbe shi to sai a saka shi a gaban kowa duk jama'a shi ma harbe shi ya ji a jikin shi kamar da abin yake. To tun da yanzu ba harbe mutum daurin rai da ran da aka saka shi ya yi gwamnati ya kyauta saboda jama'an da ya sa aka kashe ya zauna yana ganin kamaru shi ma ya zauna fusunan rai da rai yana ganin yan kamaru da kasa yake tafiya ba zai kawo ko ba wani abin da zai kawo tun da kowa ya gaji da wannan abubuwan da ya kawo yanzu kai a naku abin nan cewa a sake shi bayan an kashe mutane wajen dubu a kashe a sake shi ya tafi haka haba ba zai taba yiwuwa ba ko da gwamnatin wani kasa ne za ta daure shi rai da ran ne barista hamza muhammad mai shari'a ne ya yi mana ƙarin haske kan hukuncin da aka yanke kundin shari'an ƙasa ko yadda ya yi tsara a kan cewa dama kisan eh, eh, hukuncin rai da rai tsare rai da rai a za a yi an gane ba hmm. wato su bar duk su a gidan yari yawa to amma kuma idan suka ci gaba da wannan shari'an din suka ci gaba da shi domin hukunci na farko kenan aka yanke to akwai kurs abin muke kira Eh, supreme court ko supreme da shi kuma yi saura idan suka yi ta wannan shi ma za su samu sa'a dan rage shi ah, wato za a iya kai za a iya dan sassauta musu ah, daga baya eh, to idan an gama duka a karashen din ne kasa shi ne mai iya sake su shekaru uku kenan da mazana yankin suke fama da tashe-tashen hankula harkokin karatun matasa da kasuwanci da zaman lafiya duk sun durkushe mutum sama da dubu biyu ne dai a yanzu haka suka gamu da ajalinsu a wannan tashin hankalin sannan kuma mazauna bangaren kimanin sama da dubu sittin ne a yanzu haka suka guje wa matsugunansu suke jihohi makwabta da kuma ƙasar tarayyar najeriya muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. da Malam Awal daga harkokin shari'a ƙasar kamar kuma sai batun sadarwa a jamhuriyar Nijar. inda ma'aikatan kamfanin wayar sadarwa orange niger suka fara yajin aikin kwanaki biyu a yau talata da nufin tilastawa mutane da suka sayi hanayen jarin kamfanin biyan su wasu hakokinsu masu nasaba da riba da kamfanin ya samu a shekarar ta 2012 wato da goma sha takwas yayin da ɗaya bangaren kuma suka ce ba za su laminci dukkan wani yunkurin rage ma'aikata ba ga mummuni barma da wannan rahoto. da wani zaman dushen din da suka gudanar a cibiyar orange niger ne ma'aikatan kamfanin na kasar faransa suka fara wannan yajin aiki na kwanaki biyu wanda a cewar su mataki ne da ya biyo bayan lura da yadda shugaban kamfanin mai barin gado ke shirin ficewa daga niger ba tare da an tantance yadda makomarsu za ta kasance ba a hannun waɗanda suka saye hannun jarin kamfanin madam maiga halimatu na daga cikin shugabannin kungiyar ma'aikatan Orange Niger. Yau mu 388 ne ke aiki a CDI. E. In aka ɗauka employer and direct da ake cewa kamar waɗanda ke kama ma Orange dindindin sun kai dubu hamsin employer and direct. Kamfanin da ya sai Orange kin ma wanda mun ka shiga kunnuwa mu cikin gari da mun ka je bisa kan Google muka tattaba muka duba muka gani bata da garanti ta kanta. Mu sai dai e muke sai dai e aiki ne da yau sai in ka zo karshen rai. ko in ka zai retret a barka ana muna zancen wani zai ɗauka mu yi mana garantikin aikin shekara biyu kila lokacin da ya zo ya zamna ne shi wannan ya ɗauki kayan shi tahiyan shi ai abin da aka dama da mu daga baya kenan mu yau kokarin da muke yi kan mu yarda orange ta bar garin nan tunda orange muka ba shekara goma sha ɗaya na rayuwar mu. miliyar ko kuma biliyan hamsin da biyu na sefa ne aka kesta cewa sun shiga aljihun orange niger a matsayin ribar shekarar 2018 in ji waɗannan ma'aikata sauraka suke ganin ya zama dole a ba su kasan da doka ta tanadi domin su. Bisa kan aikin da muka yi na 2018 kuɗin da muka tabbata sun shiga sai kan 2 miliyar. cikin muka tambaye nawa 15% ne ha. Sha biyar daga cikin abin da aka yi. abin da suke so su yi Niger ni na tabbata in Senegal ne ko wani gari cikin nan ga su region ko a mahalki ba su ba su ma tunanin shi su ce za su tahiya su ba da bai su bar salari cikin wannan situation kenan yau yana cikin aikin gwamnati devoir kin shi ne a kira orange ai bincike zancen nan a ba kowa haƙin shi 'yan jarida na cikin gida da waje mun kwankwasa kofar babban daraktan kamfanin na orange nijar don jin matsayinsa akan korafin na ma'aikata amma aka sanar da mu cewa babu damar a yi magana da mu a halin yanzu wannan shine karan farko da ma'aikatan orange nishar ke jingine aiki tun bayan kafa kamfanin a shekarar 2008 lamarin da a halin yanzu ya fara shafar harkokin masu amfani da layin orange in ji alhashi salisu amadu na kungiyar sovole nishar telefoni selar yau ta shiga rayuwa ta al'umma gaba daya kasuwanci in za a yau ana iya ba da kur na ɗalibi ya ɗauki university wanda take washington ka yana nan a nan niger wanda yake can etats unis da wanda yake nan har kuma a musu jarrabawar da in ya kai ya ci suna iya sawo wahalar sabula an kai kira ma ka ji babu kasa kuɗinka ka nan ai abubuwa ne wanda za su haɗo talaka wanda bai ci bai sha ba tun da ka rage kasa kuɗinka mu abin da muke watan a samu hanyar sasantawa wasu 'yan afirka ta tsakiya ne suka yi nasarar sai hannayen jarin kamfanin orange bayan wata tantancewa a tsakanin waɗanda suka nuna ra'ayin sai kamfanin da ke matsayin na biyu mafi girma a sha'anin sadarwa a nan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Haka yake, to kamar yadda muka tallata Nan da jimawa kaɗan za mu so mu ji ra'ayoyinku dangane da rahoton da gwamnatin Amurka ta fitar a makon jiya da ya nuna gazawar gwamnatin Buhari a fannoni da dama da suka hada da aiwatar da kasafin kuɗi da sauran batutuwa. To kafin mu buɗe layukan domin baku wannan damar ga bayanin da babban akawun gwamnati Buhari Ahmed Idris ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa. To ka san abu ne mai sauki a yi zargi abin da bature yake ci allegation amma shi zargi in ba a fito an ce na kaza ba kawai ka dan magana ka generalizing wani lokacin ba kasafai take zama gaskiya ba Iya sani na a matsayina na accountant general na federation ni dai na san akwai budget wanda gwamnatin tarayya take kaiwa ga majalisa majalisa kuma ta yi approve kuma akan wannan bigiran akan wannan tafarki na budget muke shi kuma budget ma'aikatu da gwamnati akansa suke tafiya su yi nemi kuɗaɗe kamar yadda aka tsara cikin wannan kasafin kuɗi mu kuma mun ga approval mu biya in babu approval ba za a biya ba daga irin abubuwan ma da aka yi magana yau din masu maganganu da ma shi kansa mai girma shugaban kasa abin da aka yi ta bayani kenan cewa a tsaya a bi ka'idojin kashe kuɗi mu kuma mun sa haka muke a tafiya amma in wani ya yi wani zargi to mu dai ba mu san wannan ba in ba fito aka aka ce kaza ba shi ma kuma sai a zo mu ƙara bayani wato kana nufin rahoton da suka samu bayanai suka tattara daga hukumomin su da ke cikin najeriya eh. da ƙungiyoyin masu zaman kansu da ƙwararru akan sha'anin kuɗaɗe da kashe kuɗaɗe su ne ke eh, ba su eh, bayanai eh, na cewar ana saba ka'idojin kashe kuɗaɗe. Ana sabawa ai sai a ce an saba a gaba kaza gaba kaza amma kawai yanzu kai zo in ce yanda kake tafiyar da gidanka ba daidai bane ina da tunanin cewa baka kyautata iyalinka baka abin nan ai ya zama wani zargi. Babban akawu na kuɗaɗen tarayyar Najeriya kenan Ahmed Idris yana mai da martani akan rahoton da ƙasar Amurka ta fitar dangane da zargin rashin bin ka'ida akan kashe kuɗaɗe na ƙasar Najeriya. Umar Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Ina To a gaida Malam Umar kafin buɗe laika domin ba ku damar bayyana ko kan wannan batu bari mu shakata da wannan faifan da ke bisa inji. Na wata gulma maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali nai. Idan ya fi sato to mu ma mu dau marasa samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzani ya fi kemini samalin samalin nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. To madalla kamar yadda muka ce za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wannan batuto. Binta Yaro tana bin ra'ayoyin da kuka bayyana dangane da wannan lamari a shafinmu na intanet kan wannan batu. To binta menene masu sauraro ke cewa a dandalinmu na sada zumunta Facebook? An gaishe ki alheri. Ahmed Magaji historian ya ce wannan rahoton ya yi kama da gaskiya sakamakon rashin ko'in kula da wannan gwamnati take yi musamman bangaren tsaro kuma muna ganin shi shugaba a matsayin shi na tsohon soja. Alhaji Umaru Forever Gashuwa ya ce, wannan zance ne mara tushe balle makama. Sai kuma Umma Salma Aliyu Saulawa ta ce, Trump ya ji da kanshi ya daina tsoma mana baki cikin al'amuran ƙasa. Shi kuma Anas Aliyu Bike ya ce sun faɗi gaskiya, to amma da shi da su duk ɗaya ne babu na ƙwarai ga iccen kushewa. Sai kuma Abdul M. Adam ya ce, in kura tana maganin zawo ta wakanta. Amina Othman ita kuma ta ce to su da suke da alƙibla su nuna mana. Habibu Inuwa Yusuf shi kuma ya ce wannan gaskiya ne. Sai kuma Baffa Hassan ya ce ni yanzu na ƙara tabbatarwa Buhari ya ɗora Najeriya bisa turba. Allah ya kare shi daga sharrin makiya da azzalumai. Turo da Musa ita kuma ta ce wannan gaskiya ne. Sai kuma Masud Sodangin gaskiya ce, ko za mu tambaye ku 'yan amurkan naku 'yan najeriya ne mai ɗaki shi ya san inda ke masa yoyo yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kuma mun bude layuka domin jin ra'ayoyin ku kai tsaye idan mai sauraro bai san abin da muke maudu'in da muke magana a kai ba sai ka garzaya shafin mu na sada zumunta facebook domin ganin abin da muke ciki to wake bisa layi a eh, naija ba na kusa a rediyo ban san akan magana mai ake a to sai ka tafi shafin mu na facebook sai don ka ga abin da muke magana a kai sai ka dawo ka bayyana ra'ayinka to bari mu je mai magana na gaba sai ka garzaya shafin mu na sada zumunta facebook Na'am. Na'am. To madalla wake bisa layi Bauchi wake bisa layi. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To malam Ayuba barka da warhaka ina naka eh, bayani dangane da wannan batu. To ni yana ga har ga Allah shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi kokari kwarai da gaske duba da yadda ya samu tattalin arzikin man fetur. ya faɗi kuma tabbas an yi kokari wajen tara kuɗi idan kika duba wani program da aka kawo na siyar da abincin 'yan makaranta ga cash transfer ga kuma yan ah, power to lallai wannan shiri ya yi taimaka kwarai da gaske lallai muka mun ga ci gaba kuma Allah taimake shi Allah ya bai sa mai magana Ayuba Garba Imam. To madalla malam Ayuba daga Bauchi sai mu nufi Kaduna wake bisa layi a Kaduna. Anti Grace barka da dare. Barka ka dai kamar eh, eh, eh, kana kusa da rediyo sai a nisanci rediyo mai rediyo. Suna Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda. Ai shi ne mai rediyo kuma yana kusantar rediyo. to ya aiki kwana biyu. Ai aiki da godiya to barka da sake saduwa da kai a wannan dandali. To alhamdulillah sai dai akwai wani sako da wani bawan Allah ya ce in gashe ki Audu Audu Sula mai magani gusau. To ya ce ne miki fatan alkhairi. To ni alheri ya gaishe shi ina ina naka bayani dangane da wannan lamari. To alhamdulillah gaskiya wannan bayani fa da ita Amerika ta baɗa gaskiya shugaban kasa Amerika bai wa Najeriya adalci ba. To. saboda idan muka lura da kyau shugaban kasa muhammadu buhari a najeriya da in dai baka yabe shi ba to ba za ka zage shi ba kuma magana da yake magana ai shugaban kasa ya kokari iya kokarin shi kuma in ma hakan yake ji a yan kasa akwai wanda suke taɗe kafa shi shugaban kasa Muhammadu Buhari daga nan arewacin Najeriya ma ana samu da suke kwarin taɗe kafa shi kada wannan mulki na shi ya kai ga nasara da haka mu wannan gaskiya wannan shaci faɗi ne kawai ko mu a matsayin mu na yan kasa ba mu yarda da wannan tsari da shi faɗa ba kuma wannan labari ba mu yarda da shi ba ƙarshe ne mu ci fatan to alheri ya gaishe ka Alhaji Musa Garo to bari mu nufi kebi wa Kebbi Salaya kebi Malam Grace kina magana da dan Asabe mai fata daga Yawuri. To malam dan Asabe barka da warhaka. Kamar ka bayyana ra'ayi a shafinmu na Facebook ko? Na bayyana. To eh, eh, me ke tafa da kai? To ni abin da ke tafi da ni yau ban yi mamakin wannan magana da shugaba Donald Trump yayi yi ba saboda ba irin shugaba Muhammadu Buhari suke so ya shugabanci Najeriya ba. Suna son mutum wanda yake almubazzari wanda za a hada baki da shi a saci dukiyar kasa a kai musu su boye domin in kika duba a baya duk halin da ƙasa najeriya ta samu kanta a ciki na taɓarɓarewar tattalin arziki su da su ake hada baki ana sace dukiyar najeriya ana kai musu suna boyewa kana da wannan tabbaci eh? na ce kana da wannan tabbaci kwakwaran shaida haka abin yake mana haba da ma kin sani ko kina son ki daure ma shugaban america gindi ne saboda kada a cikin kin soki shugaban Amerika kuma kina cikin kasa Amerika. A ne nake tambayar ka dai ko kana da shaida ne ka san eh, batun da ake kenan. Ai haka abin yake dukiyar Najeriya akasari duk da aka sata suna kasashen Turai da Amerika da Ingila. Ai akwai lokacin da Buhari ya je Ingila ya ce to su lokacin da aka soke shi ba wannan suke bukata ba su dai a dawo musu da kudin su da aka sata aka kawo aka boye a kasashen su. To madalla daga dan Asabe kuma bari mu nufi Kaduna. Ok, ya lewa faɗa ci karamar hukumar Kauna jihar Kaduna. To, Kaduna wake bisa layi ya haƙuri mun ja maka lokaci. To, batun da zan yi in baki mance ba shi a ah, ambasadan Burtaniya da yake Amerika ya taba cewa gwamnatin Amerika ma gwamnati ne ta 'yan dagaji. Kin ga ba za mu yi ainihin mamaki da an faɗa mana haka ba. Muna kira ga shi shugaban ƙasar Amerika ya tsaya duba Amerika ba a yana faɗa da irin su China da Iran da sauran su ba. Tun da zamani ne kawai a baka abin spika da kafafen yaɗa labarai ka faɗa abin da ka ga dama. amma mu najeriya muna yi mata fatan alkhairi kuma muna nan muna kariya ma shugaban kasa fatan alkhairi kuma daga karshe insha Allah sai da layinka ya tsinke to muna ma najeriya da shugabannin kasashen mu duka fatan alheri to sai kuma kaduna har yanzu ke bisa layi wake bisa layi kaduna to ajiye alheri barka da yammaci barka ka dai wane ne nawa kin daɗe ba mu ji ki ba a shirin yamma ko to to gani na Allah ya dawo da ni ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya to a gurguje in ji malama Juli lokaci ya kure ajiya da yawa mutane su fahimci cewa ko da shi dan ya zo aikacen ya gaya ma gaskiya ka karba ko da ba za ka ji ra'ayin shi ba abin ni bai ban mamaki ba duba da na ki ga shine girma shugaban kasa idan ya ba mutum matsayi sai ya hannu ya zauna ba zai ba mu ganin ana bincika ya kamata a ce duk shekara kowane minista ya fito duniya a kafa mai kasa 'yan jaridu ku haska mana shi ya faɗa shekarar nan me yayi wanda ci gaba ya kawo nawa aka turo masa to kin ga za mu cire shakka amma kullum in mai girma shugaban kasa ya baka sai ka gama ka in an zo wani zaɓe a canza ta kan gaba za gane me ke tafiya dole in ja maka birki nan malama jule na daga mana hannu mun gode kwarai da gaske da dukkan bayanai da kuka yi gobe ma rana ce idan Allah ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice ci gaba da wasannin kasashen nahiyar afirka da ke wakana yanzu haka kasar Morocco. yan wasan kare kai na jido na kasar gabon sun lashe tugullar zinari guda biyu ta hanyar karen agono a nauyin 'yan kilogram 70 gaban hilal landol siyar 'yar kasar tunisia sai kuma sara mazuz 'yar shekaru 32 'yar kasar gabon din wadda ta lashe tugulla ta zinari a nauyin kilogram 78 haka ma kasar ta Gabon a duka wannan wasannin na nahiyar Afirka a fannin jido wasan kare kai kenan ta lashe Tugula ta jan gaci a kasar maroko duk dai a wasannin na nahiyar Afirka da ke wakana a kasar maroko a fannin kwallon kafa a kasar maroko ta yi nasara gaban Afirka ta kudu wadda ta zo a makare a filin wasa lokacin da ya kamata kasashen guda biyu su gwabza abin da ya sa masu alkalancin wasan suka baiwa kasar maroko na nasara haka a wannan rukunin tarayyar najeriya da burkina faso sun yi tashin wuciyar dawaki domin an tashi ɗaya da ɗaya a rukunin b a wasannin na nahiyar afirka na ƙwallon ƙafa da ke wakana yanzu haka ƙasar morocco ƙasar senegal da ƙasar mali sun tashi abin nan da hausa ke cewa ka ɗibi na dahuwa ni kuma na ɗibi na gashi inda aka yi banza da banza yayin da a rukunin da na b na wasannin na nahiyar afirka na ƙwallon ƙafa ƙasar burundi ta shaka shi a hannun ghana da ta mata ɗaya da biyu a wasannin kwallon hannu na tennis na winston salem a gabascin kasar amurka tsohon na ɗaya a wasannin na tennis na duniya ciya da andy murray ya ga abin mamaki a hannun ɗan ƙasar amurka tennis sandgren da ya yi karin kwamallo da shi da ci bakwai da shida bakwai da hudu ita ko amanda anisinova 'yar ƙasar amurka ta ba da sanarwar ba za ta halarci wasan wasannin US Open na wasannin hannu na tennis ba sanadiyar rasuwar babanta. 'Yan wasan mai shekaru goma sha bakwai da haihuwa ta ba da wannan sanarwar ne ta hanyar jami'inta a ranar yau talata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida na birnin Kwanni kafin mu karkare ga takaitattun labarai. yau talata sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ya damu matuka game da gwajin makamai masu linzami da koriya ta arewa take yi a kwanakin nan abinda ke nuna cewa sakataren yana da bambancin ra'ayi kenan da mai gidansa shugaba donald trump wanda bai dauki gwajin da wani mahimmanci ba Daga watan jiya zuwa yau, Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai shida masu danzami inda shugaban kasar Kim Jong-un ya ba da hujjar cewa suna yin haka ne don nuna rashin jin daɗin su ga atisayen soja na haɗin gwiwa da ake a tsakanin soja Koriya ta Kudu da Amurka, wanda Koriya ta Arewa ke ɗauka a zaman barazana ga ƙasarta. ta. wani babban jami'in gwamnatin pakistan ya ce rikicin da ya barke tsakaninsa da india ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da raunata wasu ɗaruruwan mutane musamman a ɓangaren rikon ita pakistan ɗin Wannan bayanan ya zo ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi magana da shugabannin kasashen biyu masu ada waɗanda kuma suka mallaki makaman nukiliya inda ya neme su da su kai zuciya nesa. To a gaishe ki masu saurare na muka kammala shirin baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da da Madina Dauda ke gabatarwa. kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana wayoyinku na salula dandalin voa ko kuma muhawara a shafinanmu na facebook da twitter yanzu a madadin hadiza kyari da ta taya na gabatar da shirin da julia gresham da ta shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu yau dan crofton alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu kara saunin lafiya da alheri.